قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري sai mutanen annabi Musa suka ce, Ba mun saba alkawarinka ba ne, ya kai Musa da zaɓinmu, a'a, tilas ce ta sa haka, don an ɗora mana kayan nauyi na adon mutanen Fir'auna, sai muka jefar da su a rami don mu kubuta daga gare su, kamar yadda muka jefa su a rami, haka sami Samiriyu shi ma ya jefa abin da yake wurinsa na turbayar kofaton dokin mala'ika Jibril.